Assalamu alaikum mai saurare barkamu da warhaka barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka a shirin da ya gabata mun tsaya babi na goma sha hudu wajen da mara hayaniya da za ta bi ka sau da kafa sai ku kasance tare da ni Aisha Musa domin jin ci gaban labarin babi na goma sha biyar Bismillahirrahmanirrahim Na maka zaɓi mai kyau yaro na. ka yarda da dadinka, dariyan iskanci aliyu ya shiga yi irin na sangartattun yaran nan dadi ya buɗe baki yana kallon shi ya ma ji haushi sai ma washe baki da yayi a rayuwar shi yana son ya ga Aliyu shi na dariya yana so ya gan shi yana cikin farin ciki kowane lokaci da kyar aliyu ya tsayar da dariyan ya ce anya babana ne kai da gaske nake maka fa in mm, babana da sauri dadi da ya tsaya yana kallon shi kamar wani tv yana murmushi ya ce eh mana my baby i'm serious na faɗa maka na zaɓa maka ita a matsayin mata ɗan taɓa baki aliyu ya ɗauki wayar shi yana kallo kafin ya ɗago kai ya kalli dadi ya ce dadi dan allah dan allah dadi kar fara wannan na roƙe ka kar ka fara nema min mata ka dakata Ni da kaina zan zaɓi mata, ni na ma isa aure ne? Baki dadi ya rike yana kallon shi yadda yake mai maganan yana turo baki. Sai kuma ya murmushi yana girgiza kai ya ce, Ka ce, kai ka ma isa aure ne, sannan ka ce you a ekit. To me kake nufi hakan? Dan murmushin rashin gaskiya Aliyu bai ce komai bai dauke kai. Hakan ya sa dadi ya ɗanyi dariya ya ce, Ka daina yin magana irin haka Aliyu. Ka san dai burin kowane uba ne ya ga ɗan shi yayi aure ko? Ina so in ga jikoki na Aliyu, ban so na mutu ban ga 'ya'yanka ba Aliyu. Da sauri Aliyu ya kalle jin kalmar mutuwan da ya fito daga bakin shi, don ko kaɗan bai so ya ji dadi ya ambaci kalmar mutuwa. Gyaɗa mai kai dadi ganin tarkon da ya ɗana mai ya kama shi, don finally ya samu full attention nashi. Hakan ya sa ya sake kwantar da murya ya ce, "E gadanga, ban so na mutu ban ga jikokina ba. Ka san shekara na nawa yanzu a duniya?" Talatin da takwas ga ashirin da tara kalissa lissafa. Ina da shekaru talatin da takwas a duniya mamanka ta haifa min kai, Ka ga yanzu shekaru na sittin da bakwai. Rayuwa ta ja Aliyu. Aliyu ta yi nisa kullum ƙara kusantowa da kabari muke yi. Na san ba zan taɓa ƙara shekaru ɗari akan wannan shekarun nawa ba. idan ma na ƙara to komi mini za a dinga yi dan shiru yayi yana kallon yanda maganganun shi suka sa aliyu yayi sanyi sosai dan furzar da iska dadi yayi yace da gaske na ji na kuma yarda ba zan nema ma mata ba ko ni ma na fi son ka zaɓo mata ka faɗa min choice ɗinka na tattaro abokanai na da 'yan uwa mu je mu nema maka ita amma dai kamar alƙawarin za ka fito da mata nan da one month shekaran ka ashirin da tara ka yi graduate har masters kana da shi ga kamfaninka yana tafiya yadda kake so kamar alkawarin za ka fito da mata kwanan nan yaro na lallum shi ido ya yana ganin fuskar anisa na mai murmushi kafin a hankali ya bude idan ya kalli dadi hannun dadi ya kama ya rike a hankali ya ce na maka alkawari dadi kuma kar ka kara min maganar mutuwa babu abin da zai faru jikoki har sai ka gaji duk wacce zan aura 'yan uku 'yan uku za ta dinga haifowa kuma kowace shekara don haka jikokinka za su zo dariya sosai dadi ya ce haka nake so ai abin nema kenan hausawa suka ce wai matar direba ta haifi mota kaga ai tuki har Nijar ya sake fashewa da dariya kafin ya shiru ya shafa gashin kan Aliyun ya ce na gode Aliyu na yaro na mai jin maganan baban shi Allah ya maka albarka kaji murmushi ya ce amin da hannun shi da har yanzu bai dawo nomal ba dadi ya karba yana kallo ya ce faɗa min gaskiya menene ya faru ɗazu aliyu menene ya faru da kai me yasa kake fushi ɗazu ɗan shiru ya yana tunanin abin da ya faru ɗazu da sauri ya kawar da tunanin daga ran shi dan ji yake yi kamar zai so ni a hankali ya ce ba komi da ba na son na yi magana akan hakan dan murmushi dadi ya ganin bai so ya faɗa mai amma dai ya so ya ji me ya same shi ya ce ba matsala bari na je na watsa ruwa na kwanta kai ma sai da safe je ka kwanta don ka iya zuwa masallaci da asuba tashi yana kallon dadi sai da ya fita sannan ya wuce bedroom ɗin shi singlet ɗin jikin shi ya cire duk da wanka jiya yana so ya sake yi kuma ko ya ji daɗin jikin shi Baturum ya bude ya shiga, ya kai minti ashirin a bayan sannan ya fito ya shirya tsaf cikin wani kaya milik. Ya kashe wutan ɗakin, ya rage saura beside lamp kaɗai ya zo ya zauna bakin gado. Kasa haƙura ya ɗau wayar shi ya shiga kwantak ɗin Anisa da ya sabon da Baltist yana kallo. Bala'in sanya ya kira ta yake a wannan lokacin. Kuma bai so ya kira ta abin da ya faru ɗazu na mungun bakanta mai rai. kwanciya ya yi a hankali kan gadon ya ɗaura wayan kan ƙirjin shi tare da furzar da iska don lamshe ido yana tunane-tunane a haka bacci awon gaba da shi wuraren karfe biyar na su ba dakta da wata nasu rike da fefa suka shigo ɗakin mu da ke rike da hannun anisa da har lokacin ke bacci ba ta tashi ba hancin ta har lokacin da oxygen don shi ke taimaka ma numfashinta Ganin dakta sun shigo ya sa Amma ta saki hannunta ta mayar a hankali ta ijiye ta miƙe tsaye tana kallon dakta ta ce, Dakta har yanzu bata tashi ba, me ke damun ta dan Allah ku faɗa min. Karasowa gaban gadon dakta yana miƙa ma nas ɗin papers ɗin hannun shi. Yana cire stethoscope daga wuyan shi ya ce, Kar ki damu ma, dautanki za ta samu lafiya insha Allah. Tana buƙatan baccin nan da kika gani tana yi. Ya maganan yana sauraron heartbeat ɗinta sai da ya gama duba ta tsaf. sannan ya ɗau wani allura da suka taho da shi yama drip ɗin da aka makala mata alluran sannan ya karɓi fefan hannun nas ɗin yana rubuce-rubuce sai da ya gama sannan ya juyo ya kalli ami tare da yi mata murmushi ya ce karki wani damu malaria ne ke damunta mai karfin gaske don malarian ta ya kai 4 mun gode ma Allah kun kawo ta asibiti da wuri da za mu iya rasa ta amma karki ji tsoro yanzu za mu bar ta on admission muna ba ta kiya nan da two days mu ga yadda za ta kasance kar ki damu yarki za ta samu lafiya sai dai akwai abubuwa da dama da za a kiyaye da zaran ta samu lafiya A ajiyan zuciya amma ta sauke bata iya cewa komi ba sai kallon fuskan anisa da take yi dakta ya ce mu je na nuna miki masallaci ki je ki sallah sai ki dawo Gyaɗa mai kai tai ta wuce ta bi su suka fita ya kai ta masallacin asibitin da ke kusa da gate bangaren mata ta wuce ta yi sallah shi da saura ya tashi daga bacci da kyar shi ma saboda dadi da ya ta da shi ne ta hanyar kiran wayan shi sauka daga kan gado ya shiga bathroom bai wani jima ba ya ɗauro alwala ya fito ishan faɗa da duma dan an riga an idar da sallah idar da sallan ya yi ya jingina da gado yana zakar ya rasa me yasa ever single breath da zai yi sai ya yi tunanin anisa dan furzar da iska ya mika hannu ya dau wayar shi da ke kan gado ya ɗauko ya ɗan jim yana kallon wayan kafin a hankali ya kunna ya kiran numban alinsa wuraren shida tana zaune a masallacin asibitin tana lazimi wayar anisa da ke tare da ita ya shiga ringin da sauri ta danna gefe ta yi matsayin ringin wayar tana kallon numban da ke kira don ba suna a jiki ba ta ɗaga kiran ba har ya katse aka sake kira a karo na biyu da sauri ta yi mata ringin ɗin tana kallon numban, still numban ɗazu ne shi ma bata daga ba har ya katse sake kiran aka yi a karo na uku ya sa amma ta tashi ta fita daga masallacin da saurinta tana kallon numfan to ko dai yan lalle ne dan su ne suka iya ma'anisa kiran safen nan dan su tambaya ko tana nan ba za ta je aiki ba za su zo dannawa ta yi bikin ta kai kunne cikin muryar ta irin na wacce ta dan manyanta ta ce assalamu alaikum shiru aliyu da ya rasa sukuni so kawai yake ya ji muryar ta yayi jin ba muryar ta bane muryar babba ce ciro wayar daga kunne an ta ta kalli wayan ganin har lokacin ba a katsa wayar ba yasa ta sake maidawa kunne ta ce assalamu alaikum hello hello bana ji waye mahaifiyar anisa ne ba ta da lafiya yanzu haka muna asibiti a asibiti muka kwana idan yan lalle ne kar ku zo gida don ba ma nan wani irin faduwa gaban aliyu yayi da inda yana da history heart problem sai ya iya collapsing jin still shiru ba a ce komi bai sa amma ta ciro wayan daga kunnenta ta ce ba a ji network na da matsala wallahi ta sake mai da kunnenta ta ce ba ma nan kar ku zo lalle muna asibiti ta cire wayan daga kunnenta ta kasa wayan rawa jikin aliyu ya fara da sauri ya sake kiran numban don gani ya kamar kunnen shi ba daidai ya ji ba boldes din shi da ya gani ji lokin sutron ne za a ce ba ta da lafiya Fikin amma ta ta ce, Hello, hello. Shiru ya ya kasa magana don bala'in nauyin amma yake ji. Katsa wayan yayi da sauri. Ya shiga Google Map don nemo inda wayar take so yake ya tracking ɗin wayan kamar yadda ya jiya. Don wayan shi na da ƙarfin tracking at any number. Jiya ma haka yi har ya je kafe da ya ganta. Spectrum Private Hospital Abuja ya nuna mai. Tashi daga kan daduman ya zira bedroom slippers ɗin shi. ko tsayawa canza kayan da ke jikin shi bai yi ba ya ɗau makullin motar shi ya fito ya wajen motar shi ya buɗe da sauri ya shiga ya tada har yayi aka buɗe mai gate ya ja motar da shegen gudu ya fita daga gidan rike wayar amma tai tana mamakin waye yake kira haka da bata jin mai yake cewa dan taba baki tai ta saka takalmi ta wuce cikin asibiti ganin kofar ɗakin da suke a buɗe sa ta karasa da sauri ta shiga ido da ido suka yi da anisa da ke kwance kan ganin idanuwanta sun yi ja sun kankance kana ganin ta kasan ciwo ya lallasa ta dakta da nas akan ta suna duba ta har yanzu oxygen din na nan dan yanzu matsalar numfashin is her major problem temperature ta ya sauko sosai da sauri an mata karasa shigowa ɗakin ta zo bakin gadon tana lega Anisa ta ce anisa anisa na kin tashi Ɗan limshi ido ta yi ta buɗe cike da rashin kuzari tana kallon amma tana numfashi da ƙyar Jiyawa dakta yana murmushi ya ce, Ki gode ma Allah kin haifi strong girl. Your daughter is a very strong girl. Ta tashi yanzu nan za ki tambaye ta me take son ci ki je ki tafi mata ki kawo mata. She needs good healthy foods don ba ta da karfi ko kaɗan kuma ki kawo mata wasu kaya dan kayan nan ya kamata ta canza su. Ki kawo brush dan a mata brush. gyada mai kai ta yi da sauri tana murmushi tana kallon Anisan. wani irin daɗi take ji ganin ta tashi ta ce to dakta zan iya mata magana ko dariya dakta ya yi ganin yadda amma ke maganan ya ce e mana amma ki yi sauri tana buƙatar abinci kafin nan da karfe goman safe gida mai kai amma ta yi ta ja kujera ta zauna ta rike hannun anisan gam da ke kallonta hannu amma ta sa ta shafa tulin sumanta don an cire mata hula ta kira sunanta a hankali fatima na a tare dakta da nan suka kalli juna suka yi murmushi Allahu Akbar. jiyawa suka yi suka fita tare da rufo musu kofa. Matsa hannunta amma ta kamar za ta hiɗe yadda ta ce ke miki ciwo yanzu in mm. limshi ido ta yi ta buɗe. Dan murmushi amma ta ce sannu kin ji. Anisan mamanta me za ki tuna dafa miki? Na miki koko da kosai? Shiru ta tana kallon amman hakan ya sa amma ta ce na miki alale. Wai na ko masa? Bura ko kuskus? Duk shiru ta tana kallon ammi. Dan jin amma ta tana tunani kafin ta yi murmushi ta ce, "Na miki shinkafa da kaza da fanta mai sanyi." A hankali ta gida ma amma kai tana lumshe ido. Dariya sosai amma ta yi ta ce, "Oh, Anisa na da son cin daɗi. Wannan bakin ya iya kwaɗayi bari to na je na miki. Ful kaza zan saya na soya miki kinji ba zan daɗe ba zan dawo." Ajiyan zuciya ta Sarki tana kallon amma tana ɗan lallumshe ido. Bacci na son sake kwashe ta. tashi amma ta yi ta ja bargon asibitin da ke kan gadon ta lallaba mata ganin tsigan jikinta na tashi alamun sanyi take ji dago kai ta yi ta kalle ta ganin har ta koma barci ya sa ta ɗau jakanta da wayan anisan da tana da nata ta zuba ciki ta buɗe kofa ta fito daidai lokacin dakta ya fito daga ɗakin nasu ya ce za ki tafi madam gyaɗa mai kai amma ta ya ce kar ki damu dotan ki za ta samu lafiya amma ki dawo kafin goman safe tana buƙatar abinci a hankali amma ta ce na gode likita sai kin da ta wuce ta bata tana tunanin yadda za ta yi duka duka dubu ishirin da bakwai ne a hannunta ragowar kuɗin da aka biya anisa na lallan yanzu ciki za ta shiga kasuwa ta siyo ma anisan kayan shayi da kuma cefanen abin da za ta dafa mata sauran kuma ta san hanjiman nan tana dawowa za a bata takardar da za ta je ta siyo mata magunguna yanzu idan za a sallame su ta yaya za ta biya kuɗin komi sai sa ta ita janaral asibiti ta so kai ta ya fi sauki amma mutumin nan ya kawo ta nan dole ta kira yan uwan baban anisa ta sanar da su suna asibiti ita kadai ke tunanin nan tana tafiya har saura kirismashin ya buge ta da sauri ta koma baya kafin ta ga wani mota da ke shutin silaja silaja ta tsayar da shi da sauri ta shiga da gudu ya shigo asibitin fakin ne a fakin lot ɗin asibitin ya buɗe motar nashi ya durko kasa ya maida ya rufe yana danna lok, yana kallon ko ina na asibitin a hankali ya fara tafiya yana dosar reception bude kofa ya shiga nurses biyu a wurin ɗaya a tsaye ɗaya a zaune gaban kanta suna ganin shi suka zuba mai ido ya bala'in yi musu kyau bai damu da kallon shi da suke yi ba ya so gabansu kafin ma ya yi magana a tare suka ce good morning sa ɗayar da ke zaune kan kujera ta ce za mu iya taimakon kasa dan yatsa na fuska ya saboda yadda suke wani washe mai baki hannu ya ɗaura kan goshin shi cike da damuwa ya ce oh, ina neman wani ne sunanta anisa an kawo ta jiya babbar littafin da ke gabanta ta kalla ta ce minti ɗaya sabarin na duba ma dan ba ne a night bayan labai ta shiga duba jiya ganin babu sunan anisa ko ɗaya ya sa ta ɗago kai ta ce babu anisa da aka kwantar jiya in fact one admission ma muke da shi jiya da daddare Andy A.E. nema. Sake shafa goshin shi trying to kan shi down. Tun da dai ya ga location din asibitin nan ya san suna nan. Yan ajiyan zuciya mai karfi ya sauke cike da damuwa ya ce mace ko namiji ne wanne A. A.E. mace ne sa. Wani irin ajiyan zuciya ya sauke ya sauya hannun shi daga goshin shi ya ce nuna min ɗakin in ga ko ita ne. Har rige-rige suke suka ce mu tsayawa ya kallon su sai kuma ya juya da sauri kirjin shi na bugawa ta tsayin ta ce dalla ke ki zauna bari na kai shi na zo ta fito ta yi gaba da sauri tana dan kwarkwasa ta ce mu je sa ta yi gaba yana biye da ita har ae amma single room court har gaban ɗakin anisa ta je ta buɗe ƙofan ta shiga ciki ta waigo ta kalle ta ce shigo ka gani ko ita ce kake nema sa tana bacci ne daga kafar shi da ya ji ya mai wani irin sanyi sosai kamar wanda bai saba tafiya ba ya shiga ɗakin ya juya yana kallon kan gadon numfashin shi tsayawa waye cak ganin anisa kwanta kan gadon asibiti jinin da ke Ronin throat his vein freezing ya yi for some seconds ya tsaya cak yana kallon ta ko motsi ya kasa yi kamar an dasa shi a wurin ya kasa gaskata anisa yake gani da ya rabu da ita jiya akan gadon asibiti an lullube ta da bargo tun daga kafa har wuya sai fuskar ta kaɗai da ke ba a rufe ba hancin ta sanye da oxygen da yana iya ganin yadda numfashinta ke sauka da fata ta abin idanuwanta alamshi gashin idanuwanta sun kwanta luf kanta babu goshin ta kwance da tulin baƙiƙirin gashi kanta ma a buɗe don babu ɗankwali jiyowa na ta yi ta kalle murmushi kwance kan fuskarta ta ce sa ita ce wacce kake neman don ita ce wacce aka kawo jiya da daddare tana convulsing seriously da kuma nurse blades ita ce kake nema Gida mata kai yayi ya kasa dauke idanuwan shi daga kanta sai wani irin kallonta yake dan murmushi na ɗin ta yi ta ce sai ka fito to ta wuce ta fita daga ɗakin tare da rufe kofar wani irin kallon anisan yake kamar wannan ne farkon ganinta a rayuwar shi a hankali ya daga kafan shi da ya je kamar ba zai ɗauke shi ba yana tafiya a hankali har zuwa gaban gadon ya dan kwanto da kanshi na kallon ta ya marasa ne ke mai daɗi hannun shi na rawa sosai ya ɗaga ya kai ya ɗaura kan hannunta da ke kwanta gefenta wani irin motsi ta yi kamar her body feels his touch ba tare da ta da idanuwanta ba hannunta da ke da taushi sosai ya kama ya rike ya matse gam kafin a hankali ya eh, bendin kanshi oba ya kai fuskar shi saitin fuskar ta yana kallon fuskanta kasa daurewa ya saboda yadda wani abu ke fuskan shi ji yake yi kamar ya dauke ta ya zara ciwon ya sa ma kan shi, ita ya ganta looking healthy and doing her normal activities a hankali ya limshi idanuwan shi tare da saukar da listin din shi kan tsini goshinta da ke dauke da black hair da ke kwance lip-lip motsi ta tare da buɗe idanuwanta da suka kankance suka yi ja tana buɗe su kamar wacce ake shirin mari tana tsoron bude idanuwanta duka ta buɗe su tana gani dishi-dishi ta shiga ɗan motsi saboda duhun da ta gani a samanta da wani kamshin turaren da ya ratsa hancinta dan ɗago kan shi a hankali saboda motsin da ya ji ya kalle ta haɗa ido suka yi yana kallonta cike da tausayinta kujeran da ke bayan shi ya ja ya zauna yana rike da hannunta ya matso kusa da gadon sosai yana kallon fuskarta cikin wani irin murya can ƙasa da daga shi sai ita za su iya jin mai yake cewa ya kira sunanta duk wacce anisa lamshi ido anisa ta yi da sauri tana jin yadda ya rike hannunta gam kamar za a kwace mashi ita amma ko kaɗan ba ta da ƙarfin fuskewa don ba ta da ƙarfi ko ɗaya jikinta ya riga ya yi wik hannunta da ya rike ya ƙara matsawa ya marasa mai me zai mata ya ji daɗi ya kai hannun saitin bakin shi a hankali ya fikin hannun hakan ya sa ta sake bude idanuwanta da suka kankance ta kalle shi da ido shi ma yake mata wani kallo kafin murya can ƙasa cike da raunin zuciya ya ce ina son ki anisa duk da tana cikin ciwo amma sai da maganan da da yanda ya furta maganan ya sa kirjinta ya buga da sauri ta rufe ido ta kai minti ɗaya ta sake bude idanuwa a hankali ta kalle Gyada mata kai ya murya can ƙasa ya ce, "Ya, ina son ki Anisa, ina son ki da dukkan zuciyata." Ya dan yi shiru yana kallonta, kasa jura kallon da yake mata tai, a hankali ta juyar da kanta ta kalli ɗayan bangaren ɗakin, ƙirjinta na dukan uku-uku. So mai saurare, bari mu dakata a nan shirin mu na gaba za mu tashi inda muka tsaya. Assalamu alaikum 'yan uwana mata. Ga wani sirri na musamman da muka ƙara zuwa muku da shi. mai suna hatsabibin ruwa. Kun ga wannan ruwan? Shi muke kira da hatsabibin ruwa. Ina matan da kishiyoyi suka hana su zaman lafiya da mazajensu? Ina matan da kishiyoyi suka ɗauke hankalin mazajensu daga gare su? Ina matan da kishiyoyi suka hana su zaman lafiya da mazajensu? Suka ɗauke musu hankali ko da ta hanyar asiri ne. Ina kuma matan da mazajensu suke bibiyar wasu matan a waje ba sa ba su lokacinsu sai na matan waje to uwar gida ga wannan hatsabibin ruwan gami da wannan garin maganin shine mahaɗin wannan hatsabibin ruwan da kuke gani ruwa ne mai tsarki ruwa ne na addu'a ruwa ne da yake ɗauke da sirrika na mallaka iri daban-daban uwar gida idan har kika yi amfani da wannan hatsabibin ruwan gami da wannan garin maganin Idan kina ji ana cewa mutu ka raba, to haka za ki kasance tsakaninki da mijinki. Babu faɗa babu wulaƙanci tsakaninki da mijinki, kullum sai nuna soyayya da kulawa. Daɗin daɗawa kuma ga matan da suke cewa kwata-kwata ba sa sha'awa, sannan kuma ko da a ce sun yi amfani da maganin mata, namiji baya taɓa nuna jin su To idan har kika yi amfani da wannan bin ruwan, yana saukar da daɗi a gaban mace, yana ƙara wa mace daɗi da ni'ima ki dinga ji namiji yana miki sambatu tamkar zai zauce daga ranar kuma sunanki shine ta gaban goshi domin babu wata ya mace da ta isa ta shiga tsakaninki da mijinki sannan kuma ba kowace mace nake siyarwa da wannan hatsabibin ruwan ba sai mai mutukar imani domin mallaka ce ta ƙarshen magana idan har kuma kika yaudare ni kika je kika yi amfani da wannan hatsabibin ruwan kika cutar da mijinki ko kuma kishiyarki ni kaina ba zan yafe miki ba sannan kuma shi dai wannan hatsabibin ruwan idan akwai sihiri a jikinki ko kuma jikin mai gidanki to yana karya shi nan take sannan shi wannan hatsabibin ruwan ba a samunsa a kasuwa a wajen hajiya mira kawai ake samunsa wato abokiyar nishaɗi sannan kuma muna iya aika magungunan mu kowane gari kuma kowace ƙasa a faɗin duniya don haka idan kana buƙatar yin odar maganinka Za ka iya tuntuɓar mu ta nambar wayar mu kamar haka 081 42 80 99